daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Idan muka je kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addinai. To yau ma kuwa 24 ga watan Agustar shekarar 2018 za mu magana ne akan wani rahoto na musamman wanda ya shafi rayuwar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya marigayi Kofi nan ɗan asalin ƙasar Ghana. tun da ya rasu ake ba da labarin kofi ana ana ba da labarin kofi ana da ana cewa na afirka na ma gaba ɗaya amma yanzu an mai sai na duniya marigayi kofi anan ya sanya kakkausar muryarsa akan shugabannin afirka da ke da burin ci gaba da rike mulki lokaci mai tsawo shi a wurinsa shugabanni bai kamata su yi gaban kansu ba sannan kuma za mu ji ta bakin wani matashi daga kaduna da zai shirya gagarumin biki bikin waƙoƙi da fina-finai don inganta zaman lafiya shin me kake so ka shirya menene sa me kuke son ku cimma eh ina son shirya wannan babban biki ne saboda mun gan kasan mu yake a Najeriya muna so mu jawo hankalin mutane musamman mawasa suna da abubuwa amma ba su da dama su nuna wannan baiwansu su sai sa mun kasa wannan festival din na farko a kaduna kuma zai ci gaba kenan shi ne ana kiran shi kaduna international festival eh. kuma cin na festival shi ne unifying nigeria two things a turance kenan wato hada kan 'yan Najeriya kenan ta hanyar fina-finai. To bayan tattaunawar da za mu ji da waɗannan mutane ko kuma da wannan rahoto da yake haɗe, to za kuma mu sha waƙoƙi domin kuwa rai dangin gora ne. Shirin yau da gobe, shirin matasa. Allah yanzu bari mu fara da jin rahotannin musamman game da tsohon tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya marigayi kofi anan ɗan asalin ƙasar ghana a halin dai yanzu shugaba Kufa ado ya bada umarnin cewar a cikin karrama marigayi tsohon ma'aikacin diplomasiyyar duniya a sauko da duk tutoci kasa kasa duk faɗin kasar da kuma duk ma'aikatun diplomasiyyar ghana ko ina cikin duniya daga 20 ga watan augusta na tsawon mako ɗaya shugaba Kufa ado ya bada wannan umarni ne a cikin wani jawabi ga matar marigayin da danginsa don nuna alhininsa ya sifata tsohon babban magatakarda majalisar ɗinkin duniyar a matsayin wadda ya bari aka san sunar ghana ko ina cikin duniya saboda matsayin da ya riƙe da kuma yadda ya rinka gudanar da aikinsa a sahun gaban duniya ko ta yaya al'umma ke duban marigayi ko a nan da menene za su tuna da shi sunana abu abubakar magana kofi anan ni babu wani abu wanda zane tunawa da shi banda ababen da mutane sun ka faɗi a kai ne tun da ya rasu ake ba da labarin kofi ana ana ba da labarin kofi ana da ana cewa na afirka na ma gaba ɗaya amma yanzu an mai sai na duniya sheik armiya shu'aib kakakin national chief imam ya nuna hikima kwarai da ya dawo gida wato irin da da yake da shi Eh, da fahimtar lamarin siyasa mai kyau da ya zon nan shi zama kaman ya nemi ya haɗa kan wato jama'an kasa kuma a bar irin mummunan siyasa da ake na zage-zage idan ka lura kaga cewa don ya nemi haɗin kan jama'an mutane shi kansa bai dangana kanshi da zuwa ga wani siyasa ba ko ka ce ndc ko npp saboda mai zama kamar yana daga cikin waɗanda idan abu zai lalace zai karkace da kasa a nemo su zo su sa hannu daga ciki wannan abu ne da ke ya kata da ni sosai mista kofi anan ya bar tarihi mai ban sha'awa tsawon shekaru goma da ya yi yana shugabantar majalisar ɗinkin duniya a cikinsu ne yaƙi da ya ɗauka na tabbatar da daidaito da himmanta aiwatar da zama lafiya wani gawurtaccen tarihinsa shine shugabantar yin gyara a majalisar ɗinkin duniyar a yayin wata munasaba da shugaban mo ibrahim foundation dr mo ibrahim ibrahim mr anan ya amince cewar aikin farfadowa ko gyaran majalisar ɗinkin duniya babba ne tun da ƙungiyar ke babbaci ya bayyana irin abin da ya wakana 'yan makonni bayan gabatar da gyaran ya ce Gyaran Majalisar Ɗinkin Duniyar na da tsarkakiya yana da wuya da tsarkakiyar gaske har sama yadda ma wasu ke kwatanta shi da vatican haka kuma marigayi kofi anan ya sanya kakkausar muryarsa a kan shugabannin afirka da ke da burin ci gaba da rike mulki lokaci mai tsawo shi a wurinsa shugabanni bai kamata su yi gaban kansu ba su rinka saurara wa talakawarsu a wurin wani taron abokan karatunsa an fansifim mr anan ya ce abin kunya ne shugaba ya nemi ci gaba da rike iko har ila masha allah Allahu. Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. so sirrin zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallai shugaba ba shi da maka adalcin nan a bayyane bincika talanka yake wanda kake yi domin sa abin shi kai makaho kake gidan shi sai da mai ma iso kai ko naka a fili yake in ya so za ka gan shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya akan wanda gudun ka yake duk sanda ka debo rigima wallahi kanka za ta fake dan Allah dan uwa Yau madalla a gaida mu sir da wannan wakan. To yanzu bari mu ji tattaunawan da Usman Ahmad Kabara yi da wani matashi dan shekaru 25 daga Kaduna da zai shirya wani gagarumin biki waƙoƙi da fina-finai don inganta zaman lafiya. To da muke magana a cikin shirin yau da gobe. Sunana Israel Kasim Audu daga Kaduna, Nigeria. To a Israel barka da haka barka da shirye-shirye. To na gode sosai. Yawwa. To mun ji cewa za ka shirya wani taron fina-finai a Kaduna. Za ka iya kafin mu je nan za ka iya gaya mana wane ne kai a takaice? Ni motivational speaker ne, ni kuma writer ne da psychology. and a lover of the entertainment. Hmm. Eh, wato irin masu jawabin karfafa gwiwa da sauransu da kuma maganar nishadi. Haka Eh, to ah, wannan abin da kake son ku shirya na maganar fina-finai. Na san Hausawa sun yi katutu a cikin harkar fim musamman arewacin Najeriya a kudu kuma akwai inyamurai da yarabawa da sauran kabilu. Shin me kake so ka shirya menene fa'idarsa me kuke son ku cimma? Eh, ina son shirya wannan babban biki ne saboda mun gan yadda kasar mu yake a Najeriya muna so mu jawo hankalin mutane musamman mawasa kenan ba su da abubuwan yi suna da abubuwa amma ba su da dama nuna wannan baiwansu. Hmm. Sai sa mun kasa wannan festival din na farko a Kaduna kuma zai ci gaba kenan a hmm. Kaduna. Shi ne ana kiran shi Kaduna International Festival. festival kuma team na festival shi ne unifying nigeria through things a turance ke oh, wato haɗa kan 'yan najeriya ta ah, dalilin fina-finai a ta harkar su eh, muna so mu jawo kowa da kowa tare hmm. da za mu nuna abin da ya kamata abin da duniya ta gani hmm. da kuma mu zauna tare sai sa mu zamu mu celebrate ma da nollywood da kannywood da igbo da yarbawa duka hmm. har yin kasan waje hmm. already ba ko yan ghana da sauran hmm. zo kuma su riga sun ba wannan zarafi za su za su wannan eh. festivalin da mu har da wani country ma ya ce za su zo wato hungry kenan okay hungry Hungarian community eh. so duka is part of this um, wannan abun mun ji dadi da murna Mm. za mu yi kanin festival international Me yasa kuka yi tunanin zabar Kaduna a matsayin inda za a yi? Eh, in mun duba Kaduna, Kaduna shi ne senta wato tsakiyar arewa. Mm. To mu in za mun ce to bari mu fara da Kaduna. Mm. Ina duniya akwai abubuwa daban-daban in ka duba wannan mutane su da suke sun yi nisa ko a kan fina-finai eh, masu mawaki. su ba mm. su eh, shegwarin zai adam mm. zango mm. duk sauransu sun fara kaduna ne so bara mu iya mutum zai bara mu bar kaduna daga kaduna hadar kaduna kano inda entertainment suke ke a arewa su ta sa mutum ke fara da kaduna eh. gaya mutane cewa ko a arewa ma entertainment din hmm. yana nan yana hmm. to amma misali uh, menene tunaninku yasa kuka ɗauki maimakon tunda kai motivational speaker ne da kake magana irin na karfafa gwiwa misa ba ku tunanin ku yi tarirrika ba sai kuka ce bari ku dau maganan fim da waka ku yi amfani da wannan damar akwai wani dabara a cikin wannan ne eh amma mun duba matasan yanzu nan su su yana wurin din ne ko ba mm. matasa ka ba mm. har da manyan mutane mm. in ba wai kana kallon fim ba kana jin waka wani su wasu masu su ji ba su zo su ji da ke faruwa a duniya sai za muna so mu yi wannan fim din tattalin fim ɗaya nan jawo hankali a kasa eh. kuma yanzu eh, ba to to misali uh, kamar misali haɗin kai dole sai irin wannan da akwai maganan kafafen yaɗa labarai wani irin haɗin gwiwa ka samu da waɗanda za su tallafa wannan abin ya za a ka samu kuɗin yi da sauransu ko gwamnati ce ko kai ne uh, gwamnatin kaduna da adisun na malam nasiru erufai mm. sun mm. ba mu endorsement ɗinsu amincewa wannan festival mm. eh, eh. sun ba sun ce to ya ci gaba da wannan abin hmm. amma yanzu sai an an mun ce wasu za mu bude ma investors ya wanda hmm. yake so ya ba da gudunmawa ko a entertainment industry hmm. musamman wannan film festival din shine muna budewa mutane hanya zai su bude so gwamnati kaduna da kamfanin every cash media conference masu festival nan kenan su bude ma investors hanya a zo a ba da sponsorship na festival nan yadda wannan festival zai samu cin gaba har duniya ta san da shi. Hmm, haka. To, to, so, for now mun hmm. samu hmm. goyon bayan gwamnatin Kaduna. Eh, to, to misali yanzu eh, misali akwai rikice-rikice a najeriya za ka ga cewa akwai faɗan kabilanci kamar yadda ka ce kun yi don haɗa kai akwai faɗan kabilanci akwai na addini akwai nan akwai can akwai matsaloli iri-iri fashi a hanya akwai abubuwa da yawa ta yaya za ku nuna a cikin wannan abin um, na farko sai sannan za mu yi wannan abin da ya media ta mm. gan yanzu akwai kamar yanzu ga voice of america mm-hmm. yan media nan za a zo wannan festival nan mm. duk abubuwan da ake yi duniya ta gan shi hmm. to wani abun ne ma mutane su gani ya su gan talent abubuwan da mata suna da shi hmm. sai da mutane ma su tafin a ciki hmm. to sai sa muna so mu yi wannan abu producing wannan abun already ma mun samu goyon bayan ah, DSTV already to mm-hmm. muna so more investors daga media ma mm-hmm. a investi a wannan abun a samu cin gaba da manyan mutane ma da suke su don cin gaban matasa mm-hmm. cin gaban arewa da cin gaban nigeria ma to sai sa muna so mu ga yadda abun zai je har kasan waje a san da shi to misali muna so mu ga impact na wannan festival din kuma eh, matasa samu employment su ba na self employment din su kenan ba sai sun je wani office ba hmm. suna neman aiki ba already in sai kana kana waka ne hmm. za ka zo za a koya maka inda abin da ya kamata ka yi hmm. kuma ka samu cin gaba to, misali yanzu gidajen rediyo da tv guda nawa yanzu kuka samu a kasa wanda kuke da maganar cewa kila za su tallafa wajen yin sanarwa da makamantansu a najeriya misali za ka a yanzu dai akwai arewa 24 akwai nta mm-hmm. akwai kuma freedom radio mm. na kuma mm. akwai wap tv mm-hmm. a dstv wale ya doni ga production da suka samu kenan mm. to ai ka ce kuma gashi a kaduna za a yi ina kamar yanzu akwai daɗaɗɗen gidan talabijin saboda dole in wannan abin za ku yi shi a kaduna dole akwai hausa da yawa da za su so su san me yake tafiya kuma za su kalla kananan gidajen talabijin ɗinsu kamar misali akwai su irin ditv akwai su irin liberty radio and television ka tuntube su eh, eh, na mantan da suke na sai ditv da radio mun samu da kuma liberty tv da radio yi eh. Mm. To, eh, bayan wannan matashi ne kai akalla shekara kana? Yanzu ni shekara na ashirin da biyar. Mm. To kana ga akwai rawar da matasa irin ka za su iya takawa bayan irin wannan abin da ka shirya? Inda shi me kake kallo? ya kake kallon matasan mu na Najeriya musamman arewaci saboda akwai abubuwa da yawa da aka ban matasa a baya challenge ina akwai shi sosai a kasan mu Najeriya nan hmm. don ana dan kaman arewa su ba su da abin yi kuma ba su son su yi aiki to muna so mu ga inda matasan nan za su tashi da kuma wanda inda suke Hmm. ba su da um, goyon bayan nan hmm. wannan shine zai bude mutane hanya da matasa samun wannan goyon wannan platform ne yanzu ana creating ma mutane arewa hmm. ba wai sai mutum yanzu ya je Lagos ba ko ya je ka da mutum ya je wani wuri ba wani da ka sa kan ka yanzu a wannan enabling environment na a wata hmm. ne hmm. a kaduna wanda zai sa ta projecting kan duniya ta ganda kai wannan ma min ɗaya ɗin kenan da muna so ne yana festival misali akwai matsalar shaye-shaye a arewacin najeriya wanda duk duniya an san cewa abin ya yi yawa sosai akwai wani abu da kuke tunanin yi akai jan naga ko kwanaki su mc tagwaye sun yi wani tattaki akan maganan shaye-shaye a birnin tarayya najeriya wato abuja akwai wani abu da kuke tunanin ku yi a wannan taron da ya shafi harkar fina-finai da za ku yi nuni a game da maganin shaye-shaye saboda matasa? Eh, akwai wannan a first level already a abubuwan da zamu yi a kai seminar da workshop. Hmm. A wannan seminar ɗin za mu koya ma matasa hmm. da abin da ya kamata su yi da abin da ba kamata su yi ba. musamman kayan da kayan maganan nan wannan mm. abubuwa ne da yake damun matasan a yawanci da ne da ma arewa da mutane suna yin kamar inda ka sha wani kuma suna sha son dubu a rana mm. ba su jin komai a to mm. kuma zai sa kuma ba su da focus kenan ba su san inda suka nufa ba abin da ya kamata su yi ba to wannan festival din zai grooming matasa ya biya musu abin da ya kamata su yi abin da bai kamata su yi ba kuma su yi abin da suna da shi samu mm. abin da suke nema mm. a sai sun je suna sai da abubuwa ba su da wani abubuwa da bai dace ba mm. to akwai wannan abin da a cikin abin da a wannan sattu ba ta To daga ƙarshe wani babban sako kake da shi wanda kake son mutane su gane game da wannan abu kila da ban tambaye ka ba? Um, abin da nake so in kira mutane shi wannan festival ne biki ne ba wai za a yi fim ba ko kuma da wasu zan ne ma'anar festival ba. Hmm. maimakon bikin baje koli. Hmm. festival biki ne wanda za a zo mutane daban-daban daga arewa daga can yanzu ma yi na dawo daga lagos hmm. na shigo na abuja so muna kawo mutane ne daga zuwa daban-daban da nollywood da hollywood da ibo daga dabawood har Ghana wood da mm. Hungarian wood duk za su zo wannan za a fim fin nan za a yi film trainers a festival din mm-hmm. a yi movie trainers a yi a food tourism inda za a je a ga wurare yawon shakatawa da bude ido history kenan a Kaduna da kuma za mu yi award ceremony za mu ba mutane award dan kyaututtuka haka na lambobin yabo wanda za mu kenan a festival nan akwai party akwai abubuwan daban-daban networking da sauransu master classes to wannan master classes za a yi shi ne ya kan abu da muriga mun rufe koma za mu su tura sunayensu da sun namba ɗinsu zuwa email to mm. da yake shi wani cewa su yi na fatira kenan kuma ba wani maganar kuɗi za ka biya ba mm. eh, ka za yi kuma ka zama a ba da ta dubu eh na cewa ka koyi wani abu eh, wanda yake so yi na fatira a cikin acting direct mm. irin ajin koyan abu din nan na kwararru su koya wa mutane abu eh, eh haka ne sai mutum ya tura sunan shi da kuma ba zuwa email din mu kaduna festival at yahoo.com kaduna film festival at yahoo.com ok at yahoo.com eh. to yayi da kuma in ji a kusan biya da mutum bai gane ba mhm. musamman festival din zai iya tura mana email mhm. a kaduna film festival at yahoo.com eh ya tambaya rabi akwai wanda kuma da su san abin da yi ba mm. eh, filmmakers kenan mm. already muna ma submitting ana submitting film filmmakers mm. wanda za a nuna film din a festival din da kuma wanda ya dace a ba shi a za a bashi award hmm. so wanda ma sun gan sun nashi ya dace ya samu award a festival na kuma zai iya contacting din mu hmm. kaduna film festival at yahoo.com haka na karshe kuma shi ne wanda yake so kuma ya sponsor wannan event din wannan kuma babban a ya muna nuna a musamman mutane hmm. musamman idan nan har duniya ma ta ne har je wurare daban-daban mm-hmm. za a iya kwantakin lemon to email linmu a kaduna sun central at yahoo.com ko kuma za a iya samu lamba dinmu a plus 234 90 7474 wato ta za a iya neman karin bayani ta nan mutane su sani kenan mm-hmm. zama da sun festival na kaduna kuma wannan shine na farko hmm. za a yi kuma har kuma za ku ci gaba da ya ci gaba kenan to mun gode sosai israel mun gode kwarai da lokacin da ka ba mu kai mana cikakken bayani a game da wannan film festival da za ku yi na kaduna to na gode gwamnati Nijar kenan. Kin san wato tun da shi Israel ya ce wannan International Film Festival da za su yi na Kaduna a kan maganar zaman lafiya ne. domin haɗe kan mutane da magana fina-finai waƙoƙi nishaɗi dai mm. ta hanyar nuna menene al'adun juna menene juna suke ciki yaya za mu zauna tare tunda dole mu zauna tare ne a juna a eh, zauna yau to da kamar yadda muka ce ba yau ba tambaya to amma za mu dan karanto kaɗan daga cikin barin dan karanto mana ko wasu daga eh, cikin yan sakonni facebook ne inda eh, mm. kadora digaga dan fulanin warje ce salam yau da gobe muna ta tare da ku ɗari bisa ɗari musamman kamara kai da tawagar ka ne ga ga ah, daula <laughs> eh, to bayan diga ga dan fulani sai kuma sakon alhaji abbas baffa chaledi mm. ya ce hakika kofi anan akan maganar rahoton kofi anan marigayi eh, eh, tsohon sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce hakika kofi anan ya bar wani babban giɓi mai wuyar cikewa duba da yadda babu wani shugaba wanda jagorancin ofishin jagorancin ya jagorancin ofishin majalisar ɗinkin duniya da yi fice kamar sa mm. sai ya ce da fatan iyalansa za su jure wannan babbar rashi da suka yi ya kuma zama jagora haka 'yan kasar ya zama musu jagora jagora sosai eh, kam yawa to sai ina ga wannan rashin eh, ba ma kasar Ghana ba ne kaɗai gaba ɗaya sosai kuwa ya wakilci Afirka ne gaba ɗaya da duniya gaba ɗaya mm. wanda shi ne ya zamanto na farko a Afirka gaba ɗaya da taɓa riƙe wannan kuma kin san san shi shi abin da yake burge mutane ko ya ba mutane sha'awa da shi mm. shine wanda tun daga ne ya fara wato ma'ana tun daga karamin ma'aikaci ya fara aiki da majalisar ɗinkin mm. duniya ya ta duk matakin da ya kamata ya kai daga wannan mataki zuwa wannan daga wannan mataki zuwa wannan har sai da ya kai kurya wato maganan sakatare janar kenan babban magatakarda mm. yauwa to ba wani wanda tarihin ya nuna cewa a majalisar ya dauko daga irin yadda ya har zuwa ya kai kan kololuwar mukamin sai mu ce to Allah ubangiji mu ma duka ya kyauta karshen mu yasa kuma mu cika da imani sannan bayan maganan uh, kofi anan akwai maganar uh, fim da aka yi na maganan kaduna shi wanda shi mm. israel magana abinda nake san mutane su gane matashi ne dan shekara gaba daya 25 to kin ga mm. kenan matasa suna da rawar da za su saka kin ga a cikin tattauna har yake maganan cewa akwai waɗanda za su zo daga kasar hungary akwai waɗanda za su zo daga irin kudancin najeriya arewacin najeriya da wasu kasashe mm. na afirka eh, yadda ya ce mu yanzu haka ma yana abuja bayan ya baro lagos duk a kokarin shirya wannan abin nan din sannan ya kawo misalai irin su shegun arinze ya ce da yawanci daga kaduna suka faru harkar fina-finai da sauransu so yana suna ga za su iya amfani da wannan damar don ciyar da harkar gaba da kuma nuna mutane me ake ciki. Mm, kuma duk da yana ne don a samu samun dawwamamman zaman lafiya a tsakaninmu. Eh mm. musamman kin ga kamar misali a Kaduna akwai kudancin Kaduna akwai arewacin Kaduna mm, mm, wanda ko an ki ko an zo dai Kaduna na girma na riga na san yaya Kaduna take a gari ne da yake da matukar wayewa da mutane da kowa ya san me ya kamata yi bai kamata a ce ana samun hatsaniya musamman a maganar addini al'ada dole a zauna tare. To duk duniya kamar irin su jihar Filato duk irin wannan abubuwan da ke faruwa ya kamata a ce an wuce wurin yanzu. Sai mu ce da fatan Allah ya sa duka mu tare mu haɗa hannu domin mu magance irin wa'annan matsaloli. Kuma Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya da duk duniya ma. Amin amin daula to yanzu kan dole mu tattare namu namu sai dai mu ce sai mu ci fatan su yi hutun ƙarshen mako lafiya sunanta. Daula Salim. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wace ita ce ta bada umarnin shirin da injinan mu ne Mr. Joe Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. hakin